Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sunana Shu'aibu Ibrahim Akarami mai gabatar da wannan shiri na Tilawa Online TV shiri ne da yake kawo muku ababe wanda suke inganta rayuwa da ci. musamman kuma da abin da ya shafi lafiyar jikunan kamar da muka gaya muku maraba da Nijar wannan shine gayyata da mutanen Nijar suka yi mana musamman a wannan gari na Yamai domin gabatar da wasu al'amura da kuma abin da ya shafi tattaunawa da ya shafi lafiya wannan shine fitowa ta farko kamar yadda kuke gani ranar da muka shigo Nijar kenan to ba nan ya tsaya ba ba ku da tuntuɓar ku duk inda kuke a duniya domin tattaunawa kar mu ce mun bar Najeriya ba ba tare da a muna tare da ku kuma insha Allah wani za mu ci gaba da kawo muku shirye-shirye da zai ƙayatar da ku sannan kuma za mu ci gaba da ba magunguna da inda muke za ku tuntube mu a lambar mu wadda tana Najeriya ta WhatsApp lambobin kuma da muke bayarwa na Nijar za ku iya kiran mu kai tsaye ku da kuke cikin Nijar da kuma wanda suke kewaye Nijar saboda haka biyo mu ta ku ci ina ga ruwan masu sun dade a nan kaga eh, kamar yadda kuke gani mun taho kan hanyar mu daga yamai za mu shiga kwanni to kan titin da muke tafiya ruwa ne gashi nan ya kallon mutane ya tsara kan hanya motoci kuma sun yi fakin bayan da za a wuce kamar yadda kuke gani mutane ne ga su nan zan haska muku ku gani a gaba gaba motoci baya motoci eh, ruwa ne shi ne yake tahowa ya zo kan hanya kuma um, ya tare hanya amma ga ainihin dai kamar da alamun muna ga wata mota ce ta ta abin ga ta kafe a cikin ruwa da koma dai da menene dai ga yanzu dai muna za mu leka mu ga me ke faruwa gare dukkan alamu dai abin da muke tunani din shine um, ruwan ne dai ga yana ya tare kuma ga alamu dai motar ta makale ne cikin ruwa kamar yadda kuke gani sannan eh, amma muna ganin Da duka alamu ruwa ne ya kai kuma ga mota nan ta kafe ciki a can kuma kuna hangen motoci kamar suna juyawa to muna ganin dai duka dai yadda ya dai mota ce ta makale cikin ruwan nan kuma insha Allahu bari mu yi zumin mu gani ga nan dai ta makale cikin ruwa Eh, ƙarshen wannan lamari ya sa abin ya zuwa sa eh, ruwa ne dai ga yanan kan hanya ce kuke kallo kamar yadda kuka gani a motar Allah ya tattauna da ake da ita wannan mota kamar yadda kuke gani ita ce za ta zo ta je ta ja waccan wadda insha ana sa ran ta ja ta za ta fita da ita eh. kuma ko ku kauce daga hanya tun daga nan zai taho eh. ko su tsaya mai akan hanya to wai ku tsaya mai kan hanya yanda ya zai abin ga eh. Allah dai sa a dace eh, Allah ya sa a dace ga jami'ai nan dai suna iyakar kokarinsu a kan ganin hanyar ta budu kuma an samu abin da ake so in kuka lura nan da yadda muke tsaye da cikin ruwa ne eh, jami'ai suna iyakar kokarinsu na na cewa an samu yadda za a yi a fito da motar eh, to allah dai ya sa samu nasara kamar yadda kuke gani ruwa ne gashi nan ita waccan mota da kuke gani shinkafa ta ɗauko to da yake kwaltar ta shahe da ruwa shine sai ta kauce ah, amma da yin allah da ga dukkanin alamu ana ganin abin zai zo cikin sauki cikin nasara yadda za a janye motar Eh, amma ya kamata mu samu mutum ko ɗaya ko biyu sai mu tattauna da su akan abin da ya faru to baba gashi mun zo mun fito daga yamai kuma mun ga ruwa kamar ya hau ya cicika ah, hanya ah, kuma da alamu da ya gaba kamar yadda muke gani kamar mota ce ta makale yaya tun yaushe wannan mota take a nan gurin to ni ba nan nake ba yanzu ma ni zai amma an ce kwana uku tana kwana uku a cikin ruwa eh. to amma a haka din ta yadda muka gani motoci suke bi ta cikin ruwa suke wucewa haka na suka bi su wuce kuma a mota kuke eh. kuma kun taho za ku wuce ne eh. to Allah kare amin amin Allah ya sa mu wuce lafiya amin ya Allah menene sunanka Nuhu Musa. Nuhu Musa. To gashi mun zo mun ga kuna ta hito da mutane suna wucewa mata hanya. Ruwa ne ya cika hanya ko ya akai ko mota ce ta samu makalewa kamar yadda muke gani. masala ko ina yake akwai wajen mata akwai wajen motoci. Eh. ana sai da motoci mata su wuce ok sai an sai da mata motoci su wuce eh. ok saboda a sai da kadana na motoci eh. babban mota ya wuce na me sunan nan area me sunan nan bangaren tamba ballai tamba ballai to to mun gode Allah ya. kiyaye amin, wallahi to alhamdulillah duka alamu dai mota an janye ta wadda ta tara hanya to kuma al'umma don kuna gani sun taho za su za mu koma mu hau motocinmu mu ma mu abin da insha Allah eh, in Allah da amma kuma su kansu motocin ba su wucewa sai an musu jagora ta yadda mutane za su nuna musu hanya ga motoci nan kamar da kuke gani daidai sun yi kaki kuma suna jira hanya ta kuɗi domin su wuce eh, Allah ya sa mu dace kuma ya kara kare mu ga baki da ita ce motar mu wadda muke ciki wadda kuma ga ta na mu ma motar tamu ta taho za mu gangara mu shafi insha Allah eh, Allah dai ya yi ga nan mun hito za mu wuce cikin ruwan gar kamar da kuke gani yadda muka yi muku bayani mun shigo motar mu eh, ga nan wasu ƙananan motocin sai an tura su domin ruwan ya riga ya yawa kamar yadda kuke kallo yanzu mu muna cikin motar mu ne muna tafiya to bari mu ga yadda abin zai kaya su kanana sai an tura kamar da kuke gani ga yanan sai an tura su suke wucewa amma manya ga dukkanin alamu suna tagazawa eh to allah dai mu hita lahiya eh, ga mutane nan dai kuna gani yadda suke shiga cikin ruwan suke wucewa saboda yanayin yadda titin ya cika da ruwa Mm.